sifa ka ka warka bara a cinni ka gono a silamatere mene halita ka i beri na halita na bongo kadu ka ba a kweyo ma gono yu di bongo domi maduwa ko bara boro ka nhonneyo bori ŋa ngunayo tukallo to de andebi cirise sallallahu alaihi wa sallam, ha hea gufogunu ka ngono asilamatere mwene hunayo ka inorkwekwe biri na boro hali tan nadiga hea gudi gonu nkunano nsinte nga ci banguyo ngari banna nga ci guruloyo ngari banna nga ci kokobe akayo ŋadi banna ŋa ci fata hamini dow yo banna ŋa ci me hamini azobu yo deya hayo ka bara norkwekwe biri na boro halita mbongo andu ka bara silama tere ŋmene sifa yo deya nkuna warka andebi ciri sayidi sallallahu alaihi wasallam gururu loyo di de yangano chente hamini chobuyo noya nano mano ya dumika bara guru ngano nchinlo alamari di kuna ya imma ambara sinino ka borobalo au ambara lezam nkurubine guru yono yano hinigono boroma chai chente hamindi na chobu ambara na jiyo kamasa hunuka borohin ka jidi dam hamin diga hamin di kurpei amazumani ngadi banna ngano banguyo de banguyo che barono tilasi assilama harboryo um kurpei ga abara ngano tilasi mache foka nam bangu to ngan kani ka ba banguyo di ambara ko di hayu mane jibri yente domi banguyo di a acihe foka kamba a yedi abace foka a ga cifo sanan ka a gunu di yana gonodi anhunaga yano ko akwema tunu kucene di kuna angwene hali angwene alamar kuru ku biyu domin sadi haifona ga ko di cere ya ngadi banna me hamini zobuyo au a cubuyo an tuku kurkurkuru wato boron ma ka kurkuru an sun honne domi faganna zanga ya kuna boriyo bongo gono no ka nam barkan ngana ana me hamindi kadi a honne mo bori a honne boriyo banna an bara gayyo no ase ka nora kawar ka warka me hamini kuyo da mano ngmariyo moto aga odi hari o hay fona ham amoto me hamini riga de ya gayyo gono boroseno me hamini di akayo kuna yano kwene ambara akwe sukuga bongo himani na chefiriyo wato asuko bangan na chefiriyo mahima domin chefiriyo ya ce ifoka me hamini dinam ya ngadi banna ngachi kokobe kayo kokobe dumuyo na au akayo ɗiya yano kwene zangaya bongo a kam menzi o ka ko ɓe yiɗi agum buri an no zibi zibi o ka a cimbara a kumma ko ko ɓe yiɗi cire kurpey ka yiɗi manam zibi yiɗi curo suye kacinni ka gono kwene ngadi banna fata hamini a dowyo ɗiya ngano hamini ka a zei fata kuna ɓormaci ay fo kanna a dow ɗiya sunnano an bara hamindi kayo a bara dowyono to aw an bara coɓuyo aw hay ka aba goro hay hin ko kuna afogor dozan ka iri don ci de jino ka aba hin ka hamin di ka domi fagan na fata hamin di akayo kuna gay yani ya gonu boronse yano ko ene hewyo ka baran su kani cin ko hun fata di kuna de hamin gonu ngar hewyo di churo kurpay ka yudi amar gan na hewyo di kurpay no to de ya zanga ya ka andibi sallallahu alaihi wasallam a ci bari sayidi banna in yara ka hay fuyu tontono dia hayodi nkuna fogo ngano ka benam nam yo anku dia ngadi bongo ahima boromman ka benam ka be dimaku yano chakwa mayo ngadi banna hali dan yoni na kuna kafe yano hal dan yume kuna kakukusu yano kwene boron kan menziyo mene dobu dobu yo kan gunu abon abanna kam me dobu yo di kuna bongo tiya tre tre yoka nguru dizibi chinkuma kuna boromacha ifoka ngunga bongo nga ahino nga dibanna ngano kammeyo de borom silama tere amene sifa yoka ahima silama maguna akuna nkuna na ngano de borona bawalite au fubanano anja ifoka akamme nafajita asilama yunyado aisha radiyallahu anha achi andibi chirise sallallahu alayhi wasallam he wei fo no sifa ka bara inor kwe kwe na boro hali tan na bongo ka bara silama tere ngene de ya ngachi nsinte ngano me hamini me hamini azobuyo na ka be hamini namyo anko na chapa mayo yano hali danyoni ne kafe yano kokobeyo nzobuyo na kamme dɔbu-dɔbu yo ka bara ngunu kamme banna kammɛ dɔbu-dɔbu trɛ-trɛ yo di kuna nhini yo yana kwene fata hamini adɔw yo na chente hamini cobu yo na hali zobu yo haika nufin na ŋanɔ kamme yo ya na hali danmɛ yo kakukuso